kasan shi eh, eh, wanda aka kashe ban allah da aka kashe ya zama da yana tare da yana kusa da su shugabannin saudiya kuma sai ya kaura daga nan ya koma can amurka da zama daga can yake yana san kamar kawo musu soka soka zuwa soka suna hokon hokon shi kenan sai suka bari nan da ya zo turki aka mushi kamar wani ah, abin nan talala ta aka kama suka kama shi cikin kwancila ana zato da yanzu ya mutu kuma da hannun su shugabannin can saudiya a cikin wannan mutuwar tashi da yake kasan da farko sun wuto sun ce a bai mutu ba a hannun su kuma daga baya da abin ya kai karfi suka dawo suka ce ya mutu a kan wani fada ne fada ne sai ya zama to a wannan fada ne su fara ya mutu. to yanzu faɗan ya koma tsakanin manyan kasashen duniya da saudiya kenan. to wannan abu dai su 'yan saudiya ba su tsammani ba tsammani kamar zai bace ne a zo a yi kura ta wuce in ya so komi da komi da dawo dai sai abin ya zo ya yi ƙarfin abin da suka yi tsammani shine yanzu kasan san saudiya tana cikin neman inda za su fita kanta yanzu abin da ya dame su neman inda za su yi da kansu ne kuma da yake kasashe kasashe biya ba su wuce suka suka yarda da wannan abin wannan kashin kai da aka ma dan jaridan gani yadda lamurra suke a yanzu ku manyan yan jaridu na duniya na cikin hadari kenan ko eh to wannan lalle ya zamanto su yan saudiyan kamar yadda na faɗi maka ba su yi tsammani abin zai zo haka ba da yake ka san wani babban taro da suka kawo na mutane wanda suke cikin harkokin kuɗi mutane ƙasashe da yawa sun ce ba su zuwa saboda wannan kashi da aka matsan jaridan nan to nike tsammani wanda suke da niyyar irin wannan abu kasashen saudiya sun yi tsammani da yake su suna suna shiri da amurka suna shiri da kasashe saura kuma suna da man feta sun yi tsammani su kashe dan jarida abun zai zo ya wuce sai ya zama to abin yanzu ya fito musu ya zama wani abu da ya tsaya a wuyansu to nike tsammani kasashe saura ma za su yi tsoron gaban nan in abin da su yan saudiya suka yi su kashe ɗan jarida haka iri da iri abin da ba za a iya yi bane a mutum ya kashe dan jarida ya zo ya zama kuma komai bai same shi ba komin arzikin shi kuma komin darajar shi ga wajen sauran mutane nike tsammani sauran mutane za su yi falgaba gaban nan suka ce za su nemi kashe ɗan jarida haka nan. Yanzu wasu darussa kenan ga 'yan jaridu masu wannan aiki tsakanin kasashen duniya. da a nan faransa ka buɗe jarida a amurka ka buɗe jarida a burtaniya za ka ji wannan zancen saboda haka shi ne yasa in mutane suna zance in ba a bari zance ya wuce ba in kama aka kashe da aka kashe shi yan jaridu saura ba su tashi suka kawo gudunmawa su aka yi ta magana ba da hukuma ba sa ba sa abin nan ba to shi ne yasa gaban nan ma kowane ƙasa ne in yan jarida wani abu ya same shi sauran yan jaridu ya kamata su su kawo mushi goyon kuma kar su bari zance ya wuce amma shi da yake wannan an jarida an san shi kaga ba a bari zance ya wuce ba to ko wanda bai kai sani bai kai holin jini ba in yan jarida ne in abu irin wannan ya same shi ya kamata gaba mutane suka buɗe su zance dole hukuma su yi su abin nan da yake ka san saudiya tana da kuɗi inda ba a tashi in ba da ɗan jaridu sun tashi ba kamar su new york times kamar wasu babban jaridu sun fito sun yi ta magana da yana yi wasan sa a kashe shi haka ya wuce tunda saudiya tana da kuɗi amma da yake yan jaridu duka sun tashi sun yi magana don san bai wuce ba kuma ina zato daban da mutane yan jaridu suna tashi su yi wannan abin ba za a kashe wuta ba a kashe yan jarida. Dr. Abba Sadiq muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa.